bismillahir rahmanir rahim ta leƙo ta koma kashi na arba'in da takwas tabbas maganar mj haka take labari fa ya fara gauraya gari dan wanda ya gani gaba yake karawa kafin ka ce mai gari ya dauka gidajen rediyo da talabijin ba mulki ba mulki ne abin mamaki ba rashin mutuwar ne abin mamaki unguwar ma kamar sanar ganin kamar sanarwar ganin wata haka suka dinga sanarwa a masallatai wannan kona gidan suka zo suka taru a wajen dukkan wani abu mara kyau da shi suka yi wannan sannan suka kwashe kasa mai datti suka yi wurin tas suka hau shimfiɗa suna zama har dare washe gari da washe gari da sassafe suka kuma taruwa ɗarin mutanen jiya don har da 'yan sanda duk wanda ya zo wucewa ya ji wannan labari sai ya tsaya a yi wannan tsewa da shi manyan motoci na zamani guda hudu suka tsaya a wajen ba wanda ya tunanin su a lokacin amma yana fitowa suka fara ihu nan suka yi wa motocin da'ira kowa da abin da yake cewa daɗi da farin ciki ne suka lullube shi ashe haka mutane ke son abba hannu suka hada da yazid suka daga musu cikin mutane suka shiga anan su ma suka zauna ana ta hayaniyar da su basu kara gaskatawa ba sai da aka kira sai da aka kiran abba ta musu magana nan manyan manyan uwar suka yi ta alhaji sannu allah ya kare ka shi kuma yana amsa musu da amin yan wannan unguwa kuwa bayan tafiyar su mj da kansu suka lika wannan fasta lungur sako da kan titi abin ba a cewa komai sai hamdala har cikin gidan su yanzu motocin suka shiga da sauri hajjiya kamar za ta faɗi ta fito tana ganin yana ganin ta ya tafi da gudu ya rungume ta ita ma haka kuka ta fashe da shi tana kuka tana dukansa ki ya hakuri hajjiya ba zan kuma ba wallahi janye shi ta kama kuma mana ba sai na rabu da kai ba ba takalmi ba mayafi ta shiga motar ta kafar kafarka daga ɗagare ni a nan gidan ko jika ka kai ni can inda kake yasir uwarka da kake ta min dariya yasar uwarka da kake ta min dariya da muke bakin saye amma ina saida amma ina sai ta fito yan gidan suka fito saboda kunya kasa magana suka suka kallon su ya shiga yi dukkan su cin fuskar da suke masa a social media manya da yara suna dawo masa kala bai ce bai ce ba ya kalli mai aikin sa haɗa min kayan hajiya yanzu mu je gaba ta da sauri tana sharar kwalla hajiya ce komai nata isa ya ce ba ta da kowa sai hajiya yana tsare yana tsaye a kanta tana hada kayan hannunta na rawa sai sharar hawaye take bar sa ki ma ki hada naki ai da ki zamu tafi wa zai raba ki da hajiya kai ce fa kadai kika san komai nata har da abinci kuma ita ce uwa a gare ki uba a gare ki ta kike tunanin zan tafi da ita na barki anan to a wajen wa aka barki kenan yi sauri maza ki fito naje ja akwatin manya guda biyu ya fito bashewa tayi da kuka mai dariya nan ta ɗebi nata ta ɗebi na ɗiba sannan ta fito hijabin hajiya a hannunta da takalmi wutar bangaren ta ta zari sannan ta garkame ko ina ta karaso waje inda hajiya ta shiga nan ta shige ita ma rungume ta hajiya ta na kuka ta kwarar nan ta kwarar hajiyarta ai kafa ta kafa da karki ki gane wannan shigar na barki ne na barki na yi haka ne su san da gaske nake ni ma zan je na zauna wajen wadancan mutanen kirki ko ba komai kai ma a ci kana da kirki ba haka ne hajiya dama wannan gidan abin da suke yi miki yana damuna to ai ya kare yar nan share ki ina bacci suka tafi sai da na tashi sannan na san ba sa nan sai kamshin turaren su a jikina su Hassan da ke gefe na suna hada wani ubu wani abu a fida guda guda hudu na kalla ku kuma me kuke haka yaran muke hadawa abinci wannan nuna naki ai ya musu kadan hannu na da hada alamar godiya kai Allah ya muku albarka ga yi dazu da aka ce na basu kamar zan sheki haka na ce akwai guda a cikin mazan can kamar mai hakura yasu kwashewa suke da dariya sannan hasana ta ce ai na ji likitan yana tsara wa momi yadda za a shayar da su ke dai kina cin abu mai gina jiki to amine Allah ya bani lafiya ko kuma Allah ya sauke ku lafiya amin amin kawa ai biki ga yanda yan makaranta ke kira ba ya kamata a sama a sama miki waya da sin bari kawun mu ya shigo ko David oke ba matsala ai ina mutanen gidan ne suna cin tattaunawa da abokin san shi yana shi nasu yan jam'iyyar na farko matan gidan da ni sannan first lady momi dariya muka muna tafawa abinci na ci sannan muka dora a inda muka tsaya kofa aka turo da karfi dakta muka ambata a tare yadda jakar hannunta ta ta karaso da sauri ta rungume na hawaye na fita a idanta sanne sanne yar nan kin ga rayuwa daukowa ta ta da fuska ta aya hudu gaskiya ina murna Allah shiraya sannun ku masu ciki Allah ya raba lafiya mun dakta ga yaran tashi ta tsaye ku bari na duba maman su tukunna sai na biyo ta kansu ina dariya ta duba ni ta ga komai normal saura kaɗan ya warke ma ta sha mamaki gaskiya wanda ya wannan aikin ya yi kokari ya ta kalla kin kusa kara zama mutum nan da kwana uku zaki ji ki ragar Allah dakta sosai ma kuwa amma bana son wannan sunan ko ni ba maman ku bace ki yi hakuri momi ba za mu kuma ba muka haɗa baki wajen faɗa dariya ta sanan ta fara ɗaukan yaran tana tasbihi ga Allah mu kuma kallonta muke muna murmushi yadda take motsa baki amma maganar ta ki fitowa umman kabir ce ta shigo tana faɗin sannu likita yanzu sai da kika taho a shi dariya ta bari ke dai ai ba zan iya kara kwana ban zo ba na ga iyalai na Allah ya rayi raya mana amin ga sunan amma dai ba mai kuka ba mai kuka kila iyayen dama salihai ne tun farko in jiwa momi da ta shigo take faɗa kar ma ku fara tun da na haifi ubansu har ne arba'in ban taɓa baccin dare na awa biyu ba sai shegen kuka kamar an fuza masa yaji a fuska dariya sosai muka shiga yanda momi ta hakikance kamar sannan abin ke faruwa momi dakta ce ta ce momi dakta ce kai hajiya muhammad yasar bai yi kama da mai fitina ba kai tofar da yawun bakin kiyasar ko hura wutar icce da damina haka ta ganshi ta barsa dariya suka yi har momin a nan duk inna suka shigo suna mata sannu da zuwa abba har gida aka zo aka ɗauke su dukkan su suka fita sai yamma sannan suka dawo masha Allah kowa ya karbe su hannu biyu an yarda da shi har shi an yarda da shi har shi mai shirin saukar dama abokinsa ne da suka dawo a au na faɗa mana mun sha murna sosai sai shigowar makariba sannan motocin su suka shigo gidan kayan da aka shigo da su ne yasa in nake faɗin wa wage tafi muhammadu hajiyan ya inna in na tunan nan mun ɗauko ba ba ta a nan za ta rika zama kai Allah maka albarka ya bar wannan zumunci hajiya na shigowa momi dakta ta miƙe a razani kanta suma masu kai ana salati zakiya ce ta yi saurin kawo su kawowa suka watsa mata zakiya ce saurin kawo ruwa suka watsa mata daidai yanzu na karasuwa yana tambayar lafiya kuwa hajiya ko bata lura da ita ba ma sai da ta karaso sannan ta ga fuskar ta wani irin razana ta yi ta kanta tana kiran yata wallahi wannan yata ce rashida kallo ne ya koma sama dan ta farfado a firgita umma umma ganin hajiya a kusa da ita ta fada jikinta ta kankame ta umma dama baki mutu ba aka ce min kin mutu ban mutu ba rashida ina nan da raina a cikin sake ganin ki kuka suke sosai suna magana mamaki ne ya hana kowa magana a wurin sai bin su da kallo ake da kowa ta tana shafa fuskar ta tana dariya da kuka kallonsa ta mj a ina ka samo min farin cikin rayuwa rayuwata da rasa shekaru talatin wani kiram aka yi jin ta ɗebo da yawa ba ni na kawo ta ba ga wanda ya kawo ta nan mamansa ce ya nuna yazid juyewa ta ta kalli yazid a a likita mamanka ce wannan hajiya ce ta riga shi magana ba ɗana ba ne ɗanki ne da kika bari yana da shekara biyar wata haɗaɗɗiyar fasta aka bayar a tsakanin mutanen ɗakin wani kallon auka aka shiga yi wa juna harshen yazid na sarkewa ya ce hajiya kina nufin wannan ce mata ko to kefa ni ka ce yazid na yi haka ne saboda karka tashi ba uwa ba uba wani sufaye ya rungume ta kamar karamin yaro ya fashe da kuka yana kallon hajiya ai na santa hajiya na kai shekara biyar da saninta sanda aka yi mata transfer daga kasar waje ta dawo nan ta bude asibitin ta amma tana zaga wasu asibitocin dan ba da taimako dan ba da taimako a ta na babbar likita a shi mahaifiya ta ce hajiya me yasa ta tafi ta bar mu ni ma ban sani ba bai abin da na sani shine aurenta da mahaifinka shine aurenta na farko bayan ta haife ka da shekara ɗaya sai ya rasu ta jima ba yi aure ba sai ta kashe shekara biyar sannan ta auri wani mutumi da yan uwanta ya kawo mata ni dai a gidansu ko in ce a duniya iya a duniya iya ita na haifa ba bayan ta yi auren da sati biyar suka zo min da maganar zai tafi da ita can kasar da yake aiki ni a lokacin ma ko sunan kasar ban taba ban tambaya ba na amince suka tafi bayan sun shekara da tafiya na ta tambayar yan uwanta maza amma sai suka nuna min dama a bakin kasuwa suke haɗuwa yanzu haka ban san ma inda yake zaune ba na yi kuka kullum kullum amma a dole na hakura na mai da hankali na akan ka kawai to ban san dai abin da ya faru da ita ba ajiyar zuciya muka aje ajiyar zuciya muka aje tausayi kowa ya ji a ransa gyara zama yi a kusa da ita me ya faru da ke momi girgiza kai da tana gyara zama zama ita ba duk mun yi zuru kamar masu daukar darasi kamar yadda umma ta faɗa ni ta faɗa ne ni kaina bai gaya min kasar ba sai da muka isa sannan na gama a pakistan na tsorata sosai saboda yana yanayin gurin wannan mugun mutumin ya zalunce ni ba mu jima da sauka ba ya ɗauke min fasfot bayan mun yi wata shida zuwa bayan mun yi wata shida da zuwa sai naga kullum yana ɓoye kansa abin tun baya damuna har ya fara damuna ga abincin mu ya kare amma ya ki fita ya samu sai dai da je bakin gurin masu abinci wanda aka rage ana rabawa mutane in za su tashi a nan za a bani hakan ma sai a tsakar dare Na yi wannan rayuwa ta tsawon lokaci mai yawa. Kwatsam wata rana sai ga hukuma a gidan da muke suna arba da shi suka harbe shi aka kai aka bani jin yaran su akan ni bani jin yaran su kuma ba sa turanci su ba jin turanci suke ba haka suka tafi suka bar ni da gawar da gawar kwana da kwanaki da ƙyar ta yawan ne ta yawo masallaci ana a nan na samu wasu suka zo suka yi min mai sutura aka binne shi a wannan gida ne ta zama wahala ta ishe ni sanadin wannan kisa a gaba na samu matsala a kwalwata yawon da nake waje waje-waje a nan da alhaji jabir kuma dama na san shi amma da na gan shi ban tuna wancan ban tuna ba wancan sanin ba sai dai ina ganin sa nake bin shi bai guje ni ba tsayawa ya kula da ni yana tambaya ta me nake so na ce masa abinci kuɗin kasar tuli yasa aka kawo masa ya bani godiya na shiga masa na tafi gida kwana kaɗan sai gashi ya zo har gidan tambaya ta ya shiga yi wace ce ni sannan ina yan uwana da iyayena da da iyayena da dai yi masa dan batun dan da dan yi masa abin dan bazan tuna komai bane ganin ban tuna ba sai yasa aka kawo kwashi kayana ya ce na biyo shi mai ne sai na ga ya kai ni wata tafkekiyar makaranta magana mai tsawo yayi da mutanen a kai na ya sanar musu cewa na yi digiri a fannin likitanci shi yasa amma yanzu ba takardu yana so a yi min komai na ci gaba da karatun dan bai san me ke faruwa da ni ba kuɗi na fitar a kuɗi na fitar hankali aka nema a wurin a wurinsa kuma ya biya dan aka yi min interview kuma na faɗa dan anan suka shirya komai sannan aka kai ni ciki hostel ma sai da ya zaɓi ɗaki yasa aka shirya min komai kamar ina gida abinci kala kala sannan aka yi min aka akan shekara biyar ina karatun nan sannan aka bani kwalin digiri na biyu duk da haka sai ya ƙara neman wata ya saka ni shekara hudu ne sai gani na zama babban likita har aikin an ɗauke ni a babban asibitin in ban ina ɗaukan albashi da komai wata rana ya zo gani na shine ya zo da ɗansa a nan na gane shi shekara goma ina aiki sai na haɗawa kaina magani akan mantuwar da na yi a baya cikin sa'a kuwa na fara tuna abubuwa ina tuno uwata da ɗana na nemi transfer aka yi min zuwa ƙasata sannan na zo a likita mai zaman kanta na zo bayan ta na nemi alhaji jabir na faɗa masa na zo da kansa ya zo inda nake anan nake faɗa masa shawarar da nayi akan ina son gina asibiti goyon baya bani sannan ya haɗa ni da mutane duk da haka a aikin duk da haka aikin rabi kudinsa ne dan fili nasa ne sannan shi yake biyan ma'aikatan kuma aka gama shi ya zuba komai ko fensil na asibitin nan nasa ne a bayan wurin a bayan wurin ashe yana da gida shi ya bani kyauta ya ce na zauna na yi kuka sosai dan gatan da yake min kamar wani nawa duk wani abu da ake ina ta neman umma amma ban same ta ba gidan da na sani na je unguwar ma ta sauya ba ma ba ma a san su ba san da na fara haduwa da kai naji a raina ina son ka amma sai na ta'allaka haka daga nan kaɗan alhaji da na san da aka ce ya mutu an kashe su har ciwo sai da ni kuma na zo gidansa amma amma mata ba sa shiga saboda ba mace a gidan kullum sai na zo da haka har na ga dangana sai kuma ya kasance kamar wani tsafi duk matsalar gidan alhaji waje na take zuwa tun bayan rasuwarsa da ake faɗa ashe ni din ina tare da ƴaƴana ne shi yasa nake son ku ashe gaskiya ina godiya ga Allah ya zai sauke numfashi muka kamar wasu masu dirama da haka dai labari kan labari sai dare labari kan labari sai da dare ya nisa sannan kowa ya tashi daki guda aka bata ita da hajiya ko da masu samu kusanci sai washe gari sannan abba ya samu labari da kansa ya shigo ya ganta ya sha mamaki sosai idan suka yi taitayi gaya ta gaya musu abubuwan da suka faru bayan ba shi don gaskiya ya kara yadda komai kaddara ne a ranar da yamma abba suka sauka kowa ya sha murna abba har da kukansa anti salima ma haka murna sai salima manyan iyayen yara kenan ita har da kayan ta mata wai na jarirai da siyo a washe gari abba ya mai da auren momi da abba kowa ya yi murna sosai anti salima ce ta mata ba wa kowa tausayi don tsangwamar kanta ta yi amma abba da kansa ya dinga jin ta a jiki sannan ta sake ranta amma da tana ganin da tana ganin kamar za ana kallon ta da abin da ta yi dani ni kwanan su hudu da zuwa muka fara shirin bikin ranar rantsar da su abba ba ka ganin kowa a gidan nan sai mu ni mai lalura sai masu ciki su momi ma ba sa zama lamarin ya yi tsamari don kullum ba sa nan yau ake rantsar da Abba hakan ya tara ɗimbin mutane masu yawan gaske cikin mu kaɗai ne bamu je ba muna gida cikin aminci aka komai sannan aka kai aka yi masa rakiya zuwa bila dukkan mu sai dare aka zo aka kwashe mu gidan sashi sashi ne abin gwanin burgewa kowa yana da mazauni inda in zai za ka yi shekara ba za ka ga wani dan wani dan akwai ta za tsakanin ku ba alhamdulillah zuwa kwana biyu komai yayi settle yayi settle mu kanmu mun nutsu mun haɗa kyakkyawan family kafa da kafa abba ya je bauchi akan ziyara matsayinsa na shugaba ya samu rakiyar manya da yawa hakan ya sa har kauyuka ya shiga sai gashi a magarya malam yayi kuka sosai ne nan ya ta neman gafarar mutane musamman su kawu kuma sun yafe masa har innama garin aka duba nan aka tsara masa yadda za a gyara garin kuma manya karba akan za a zo a gyara har gidansa ma da kuka suka tafi suka bar shi yana yi amma ana amma an ajiye masa kuɗaɗe masu yawan gaske duk da haka ba su burge ba su burge shi ba da a ce bai aikata haka ba da tunan har da shi za a zauna wajen waje guda dukkan inda abba ya alkawari ya je shi da mataimakinsa alhaji hamza sai mabiyansa na hakika suka hau boci da ranar an karbi banyan baki har dare sannan suka dawo ina bacci da yara dan nanis sun gama ba su madara kenan sun aje su ya shigo da san dan ya san da bacci kunne na ji ana lasa da sauri na bude ido fo ice murmushi ya sakar mai ya dai baban hudu ras ga baban ras baban hudu sannan ku da dawowa fuska ta shafa ya min kis a baki yau ku dama da ban shigo ba ne da dama na shigo ne da kawo miki katin nan in za zaki bada a kai can kano makarantar ku boko da islamiyya na suna suna suna ne da kwana islamiyya na suna ne da kwana goma za mu je can a yi su a yi sai mu dawo abba ya ce zai sai su hasana sun haihu za mu koma gidanmu sannan kowa ya kama aikinsa oke to wa zan ba wa ya kai su kin ga ya kai musu kin ga gobe su ya za su je da su umma dan sallama da mutane sai su tafi da shi ki wa yan makarantar ku waya waɗanda suka zo miki biki ai za su san gidan sai su je su karba ko yes hakan ma yayi labai lakaci hanci na aike ce ya labiya bari na dauki waɗannan duk yau ba su zo hannuna ba ta shi ne ya dauko su ya fara musu wasa dariya ne dama ka dama ka na dan ba su san kana yi ba barne ne ya musu wasan tun ba sa gadewa har su fara nan dai ta zama sai da momi ta zo ta kore shi sannan ya fita can iska siyasar suna kunkuni wai momi ta koro su dariya ya shiga musu shi da yanzu ya share su suka dan su lura hauka za su liƙa musu washe gari kuwa su umma suka wuce kano da yaya da zakiya da baba kwanan su hudu sai ga sun dawo da yaran waɗanda duniya ta zama musu sabuwa dal dama tuni an tanadi fasfot na mazan su na mazan suna zuwa yanzu da yasir da dr. momi suka wuce kai su egypt makaranta kwana uku suka dawo